A daidai lokacin da majalisar da'irar birnin Kwani ta soma zaman taronta 'yan adawa a cikin majalisar cewa da 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya jam'iyya mai mulki a mataki na ƙasa sun nuna bakin cikin su game da yadda lamurra ke tafiya a ma'aikatar magajin garin birnin Kwani inda 'yan adawar suka zargi magajin garin da yin sakaci a cikin jagorancin sa na da'irar kamar yadda Mamman Nasiru Haruna da majalisar da'irar birnin Kwani na gungun jam'iyyar PNDS nds tarayya ya yi mini ƙarin bayani fisbillahi bisa ga abin da mun ka gani kama abun bakin ciki ne bisa ga wadda aka tahiyar da ayyuka na kominikin ga na kwanni don me yasa na ci abun bakin ciki ne yanzu an ka diba an sai ke concern kama execution na bidje na 2016 kamar shigowa kuɗi dududu kashi 26 na bisa ga 100 yake shigowa kenan wurin nan babu wani jan kokari wanda suke yi na misali shigo kuɗi amma yanzu sai ka zo ka diba ha gani kamar wajen abin da ya shahi kamar investment shi ma investment babu aiki na a zo a gani wanda an kai tun da yau baiwa a ce aikin karkara kullum cikin meri ne kudin getahiya kullum cikin meri ne kudin getahiya yanzu in ka doka na muku zancen ma'aikata da za a doka ma'aikata uku to yanzu zaman da ake a dubu biyu da goma sha shidda wagga situation wadda sun ka bamu ta talatin ga watan goma sha ɗaya ne sun ka bamu situation a taranta november ko rabin kudi na ma'aikata ba a biya ba to yaushe na kai da baka iya biyan ma'aikata kuma ka ce ka koma shiga doki ta waɗansu ma'aikata. Sai dai a lokacin da yake mayar da murtani ga kalaman 'yan majalisun na jam'iyyar PNDS tarayya masu adawa a da'irar birnin Kwanni magajin garin na birnin Kwanni na jam'iyyar Modern Lumana Afirka ta Hamma Amadu cewa da Dr. Asuman Sumaila ya yi watsi da waɗannan zarge-zargen na 'yan adawar kamar haka. In sakaci ne na mu duka ne, sakaci ba na mayar kaɗai ba ne. Yau duk abin da nake so in yi matsayina na mayar in ba ni da goyon bayan su konsayin da suka ga cewa akwai sakaci kenan aikin banza ne. In akwai hanyoyin da suka ga mun yi sakaci so yau in sun zo sun ce mini dole ga abin da zani ba da wata wadda saboda yau mayar duk abin da zai zai zarta suwa sai abin da konsayin ne suka ce ka tai kai. Kenan sakaci ba nawa ba ne sakaci nasu ne. Su koma su yau su dama gindi su ce ga hanyoyin da ya kamata mu bi mu ni ina shiga gaba su su biyo bayana ni kullum kira ne nake yi yau gwamnati ya rige ya hidda haƙi daga, kanshi haƙi wani haƙi ya rige hidda daga kanshi shine ya rige ya ce sashe kaza na bar muku su ya kawo muku hukuma kusa gare ku ya ce ku ba su diya kaza a yi muku aiki kaza kenan yau in muna jin ciwon garinmu muna son garinmu ya ci gaba shine abu na farko ya kamata a ce duk wanda ya san yana da haƙi na meri ya shidda shi yalla haƙi wanda ya rataye bisa gare ka shine lanhu na duk shekara da ya kamata kamata ba ka bi ba jika da 20 ne yau saboda Allah bai jika da 20 ba in wata lalura ta zo kai baka jin nauyin ka zo ka ce mini ga lalura da ta kama ka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar